الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في ثاني إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام القاضي أبو بكر الأندلسي yau insha Allah za mu darasi na talatin da biyar kuma za mu tashi faslun fi hukumi fasidin nikahi wa ma ta'alla ƙobi fasalin da ke bayanin hukuncin auren da ya ɓaci da kuma abubuwan da ke rataya da auren da ya ɓaci wato na cewa don an samu ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne mun sani aure akwai ingantacce akwai ɓacece ingantaccen aure shine wanda ya cika sharuɗansa da rukunansa ɓacecen aure wanda ya saba ko kuma ya cika sharuɗansa ba ko ɗaya daga cin sharuɗansa ko ɗaya daga cin rukunansa ko makamancin wannan mala yake wa fasidun nikahi mahma waqa'a fal fihi aw talafin shuri'a fama fasaduhu yahussu aqada fa fasquhu qabla al bina wa da. وما فساده من الصداق فهو بمال المثل بعد باقي وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاه قد فسد وللتي كان به استمتاع صداقها ليس له امتناء والأقد للنكاه في السر اجتنب ولو بالاستكتام والفسق يجب وفاسد النكاه فاتتم أوري مهما وقع يا أبكو falfasku fihi za a buɗe auren ne ma'ana za a ɓata shi au talafin ko kuma a gyara shi shuri'a da aka shir'anta wato dukkan auren da aka ce maka ɓatacce ne ko dai a warware auren ya zama babu shi an lalata shi kenan su rabu miji da mata su rabu sai dai a sake wani sabon auren in ya halatta a sake ko kuma a yi talafin wato a gyara auren shine a riski auren a ga menene matsalansa a gyara in wanda za a iya za a iya gyarawa ne don akwai wanda bai zai gyaru ba wanda za a bata misalin wanda za a kwata bai zai gyaru ba kwata-kwata shine kamar auren da aka yi shi a cikin idda mace tana idda sai wani zai aure ta tun bata gama ba sannan bayan da za a yi ka gyara wannan auren dole ka bata shi kuma bi ijma'il ulama in malai sun ijma'in auren bacacce ne saboda ubangiji ta lati wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabqa al-kitabu ajal kada ku kulla aure a cikin idda har sai an gama idda saboda haka idan mutum ya yi mata cikin idda baka da yanda zaka yi ka gyara wannan auren sai dai ka fata shi kawai amma idan ta gama idda zaka iya sake aurenta a bisa zancen da yafi inganci wanda kuma ana iya gyara shi ba za a bata abin nan ba bata shi za a yi ba kamar wanda ya sadaki da abubuwan da aka haramta kamar mutum ya ba da sadaki kare ya auri mata amma kare ne sadaki maimakon akuya ko tinkiya ko saniya to wannan aure ba za a ce za a bata shi ba sai a ce to kaje ka nemo tinkiya ko akuya maimakon sadaki ko ka bada kuɗi aure yayi amma sadaki bai yi ba sai a gyara sadaki saboda haka idan an gyara shikenan duk abun da yake na haramun ne baya halatta a yi sadaki da shi duk abun da bai halatta a sai da shi a kasuwa ba to baya halatta a yi sadaki da shi abun da ya halatta a siyar shi ake sadaki da shi kashi da giya da gunki dukkanin su haramun ne sai da su haramun ne kuma a yi sadaki da su saboda haka wannan ita ce ka'ida to sai mala yace kamalahu a ah, kama fasaduhu ya khussu aqadah ففسقه قبل البناء وبعده وما فساده duk auren da bacinsa ya khussu aqada yana keɓantan kullin wato tun a wajen kulla auren ma auren bacecce ne to fa faskuhu fata wannan auren da riba ma'auratan qablal bina ana yi kafin a tare wa ba da da kuma bayan an tare wato ko sun sadu ko ba su sadu ba za a bata wannan auren matukar auren ya ɓaci tun daga asalin kullinsa misalinsa shine kamar mata ta biyar ya aura iya abin da aka halatta maka kai mata hudu fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba iya guda hudu ne kawai saboda haka sai mu ce je auri mata ta biyar sai wannan gaba ɗayan tun asalin kullin auren ma ɓatacce ne dama bai halatta bai halatta a yi shi ba ko kuma matar da ta haramta masa na dangantaka kaman kawansa ko yassa ko yassa ko gwaggwansa ko donsa wannan auren ɓacici ne dama tun asalinsa kuma babu yadda za a yi ka gyara shi ko ya saru da ita ko kafin ya sadu da ita ko bayan ya sadu da ita ko muharramansa na shayarwa kamar ya sha nono a wajen wata mata shi da yarinya ta zama kanwarsa ta shayarwa ko kuma akwai sunkur surkuntaka ya auri uwarta bai halatta ya auri yar ba ko ya auri yar bai halatta ya auri uwar ba sau haka idan dai asalin dama bai halatta a yi wannan auren ba to kai wannan ko ya sa da ita ko bai sa da ita ba za a bata auren kamar a ce matar waje ne ya aura shi wancan bai sake ta ba sawa'un rudansa ta yi ta ce ai ita ta rabu da mijinta sai ya aure ta sai daga baya aka gane sai an bata wannan auren ko da ya sa da ita ko kuma yana sane ya aure ta don ubangiji ta lace wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum haramu ne ku aure matan aure kamar irin matan da suke zuwa Saudiya mace da aurenta sai ta je Makka ta zauna ta je ta auri wani daban kuma alhali mijinta bai sace ta ba wannan ruwan dare ne a wajen a wajen mutanen mu an saba da wannan ta yi aure a nan ta gudu ta tafi can mijinta bai sake ta ba kuma sai ta je ta yi wani auren a can to kaga idan ka aure irin wannan matan kai ma ka san ba aure kai ba saboda wannan auren za a bata shi kuma ko da bayan ka sadu ita ne sai an bata wannan auren saboda wajibi ne a bata irin wannan auren idan aka bata shi kafin ya sadu da ita wato shi aure baci ce kenan wanda bai ya ya karya ka'idodin aure idan aka bata shi kafin a sadu to babu wani sadaki akan shi miji ba za a ce biya sadaki ba amma idan bayan an sadu ne ciccin aure ne kuma bayan an sadu da matar aka saki ta eh, aka bata aure to dole sai ya biya sadaki idan da ya ce dubu ɗari zai bata to zai biya wannan sadakin dubu ɗari tun da riga ya sadu da ita idan kuma bai ambaci sadakin ba kawai dai akwai sadaki ko ba faɗi ma sadakin ba to sai ya bada sadakun misli sai a duba irinta wani irin sadaki ya kamata a bata sa'o'inta ko kanninta da addanunta nawa nawa aka bada sadakin ko masu daraja irin nata to sai a bada wannan sadaki saboda haka dole ne kenan a biya sadaki bayan an sadu duk wani aure da aka sadu to ana biyan sadaki ko da bacicin aure ne ba sai ingantacce ba za a bata shin amma kuma za a bada za a bada sadaki bi mastahalla min farjiha saboda ya ya halatta farjinta in ba ka ba sai zama zina sai kuma idan ɗaya daga cikin su kuma ya rasu mas'ala ce auren ɓatacce ne sai ɗaya daga cikin su ya rasu kafin a ɓata auren akwai gado ko babu akwai gado ya auri mata a sai auren bai cika ƙa'idodin aure ba ɓatacce ne to sai matan ta mutu zai gaje ta ko kuma shi ya mutu za ta gaje shi ta masa ta kaba kuma za a yi wannan gado. wato kafin a gano auren ɓacecce ne a ɓata shi sai ɗaya daga cikin su ya rasu to akwai gado a akwai gado a tsakanin su amma da sharaɗin auren ya zama an yi saɓani wajen halaccinsa ko kuma haramcinsa wato aure ne da aka yi saɓani wasu ka ce ya inganta wasu ka ce bin inganta ba kamar auren wanda ya harama da aikin haji ko umra akwai ma ne suke cewa ya inganta zance mafi inganci bai inganta ba saboda hadisin la yankihu al-muhrimu wala yunkihu wala yakhdhu mai harama da aikin haji ko umra baya aure ba a aura masa aure ba a daura masa aure kuma baya neman mata ma to sai aka gano cewa ya auri wannan matan kafin wato a lokacin yana harama kafin ya warware to amma kuma ya mutu ya riga ya rasu to akwai gado matan za ta iya za ta iya gadansa saboda akwai saɓani a tsakanin malamai amma idan auren an yi ijima'i cewa auren ce ne to ba wani gado kamar ya auri mace a cikin idda sai da su kafin a bata auren daga ba gane a cikin idda ma ya aure ta ba maganan gado ko ya auri muharramar sani ko matar aure ya aura duka wannan ko ta biyar ya aura to ba gado a tsakanin su domin malamai sun ijma'i mata ta biyar haramun ne sai dai wanda suka yi shuzuzi akwai masu cewa halal ne a wani mata ta biyar sun fassara an alkur'ani ba a daidai ba ko kuma son zuciyansu irin wayannan ba a ɗaukan su ma cewa wai malamai ne wai da suka yi saɓani a cikin matsala don ba duk wanda ya saɓa a cikin matsala ake ɗaukan maganarsa cewa saɓani wani in ana ɗaukan ma a cewa ai akwai saɓanin malamai kai ka faɗi kaza wani ya faɗi kaza to ka kai ma a ɗauki maganarka ne idan baka kai a ɗauki maganarka ba ko maganar da kai shirme ce ba ta da madogara kwata-kwata to ba za ma a ce akwai saɓani ba walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazzu min an-nazari ba ko ne sabani ne ake daukan sa sabani sai sabanin da yake da rebo a wajen tsokaci na dalili tunanin akwai kana da hujja ko wani dalili sannan za a dauka ma cewa sabani haka ne duk wanda ya aure mata ta biyar to wannan ba aure ba kuma idan ya mutu kuma bata auren ba za a gada ba don mata hudu ne kawai suke gadon suke gadon mutum sau da haka ba za ta gaje shi ba gaje ta ba ba a gadon mata biyar iya guda hudu ne to sai dai auren wanda bai da lafiya mutumin da bai da lafiya rashin lafiyan da ake tsoron zai iya mutuwa to mun san auren sa ne ko da yayi shi saboda akwai tuhuman yana son ya shigo da mai gado ne mutumin da bai da lafiya rashin lafiya ya tsanani har ana tammata masa mutuwa ne amfanin mace aurensa sai yi aure to wani auren sunansa ɓacacce kuma ko da ba bata shi ba har yare su daga ba aka gane ba za ta gaje shi ba ai dama akwai tuma a cikin auren ne shi yasa aka ce ɓacacce ne don sai gadon ne domin za ta shiga haƙƙin sauran matan ko haƙƙin magada ita kam ko da bayan mutuwa ne aka gane aka ɓata ba za ta yi gado ba in ma shi ne ya rasu in ma ita ita rasu da zai gaje ta ma saboda akwai tuman dama don gadon ne aka yi aure amma rashin lafiyan da ake tamanin mutuwan mutum ko ake tsoron mutum zai mutu amma rashin lafiyan da ana ba a tsoron mutuwan mutum wato rashin lafiya ne mai sauki ko da ko an fidda tamanin warkewanka ba a tunanin za ka rasu nan kusa idan mu ce aure ba za a ce auren ba ce ba ne misali kama ce ciwon yatsa ne ko ni dan zazzabi ko ni ciwon kai haka ko ciwon kafa duka wannan za ka iya aurenka ba za a ce wai ana tuhumanka wai don ka shigo da mai gado ba ne saboda mai saboda ai auren wannan rashin lafiyan ba a cika rasuwa a cikinsa ba sai dai akan yi amma ba shi ne galibi ko rashin lafiyan da mutum ba iya tashi ma amma ba irin wanda ake tamanin zai rasu yanzu ba ne in ka zo kana hira da shi lafiyansa kalau ba inda yake masa ciwo makila amma ba zai iya tafiya ba ba zai iya tashi ba sai ce zai yi aure saboda ya samu mai masa hidima ya samu mai masa hidima ko da ba zai iya saduwa da ita ba zai iya jin daɗi da ita ta wasu ɓangarori na jikinta ko kuma yi masa hidima sai ya aure ta sai a yi shekara goma ma da wannan auren shi bai mutu ba yi wannan auren ba za a ce babu gado a tsakaninsu ba idan ya rasu domin ba rashin lafiya ne da ake ga mutum yana kokarin kaiwa gargara ko ya kusan mutuwa ba irin wato aure ɓacece yakan tabbatar da haramci kamar yadda aure ce yakan tabbatar da yakan tabbatar da haramci ko dai da kulla auren ko kuma da saduwa misali yanzu mutum ya kulla wa yarinya aure yar wata mata to amma kuma auren sai aka gane ɓataccen aure ne aka ɓata shi to bai halatta ya auri uwarta ba ta riga ta zama surkuwarsa kawai kuma ko da bai sadu da ita ba duk da cewa auren ba mai kyau ba ne an gano cewa ta biyar ne ko makamanci wanda daga baya ko da dai saki matansa gaba ɗaya bai zai auri zai aure ta da zai aure uwarta ba ko kuma ya zama uwar ya aura kuma ya sadu da ita a aure wanda yake bacicci to ba zai aure yar ba ba zai aure yar ba mun sani idan mutum ya aure uwa kafin ya sadu da ita zai iya fasawa ya aure yar amma ya aure ya ba dama ya fasa ya aure uwan ko da bai sadu da ko da bai sadu da ita ba to saboda haka irin wannan auren yana haramta ‘ya'yan wanda ka aura ko kuma uwar wanda ka aura ko iyayen wanda ka aura ko da ba cikin ne ba za ka aure su ba sannan idan auren an yi saɓani dangane da shi to za a ɓata shi ne da saki kamar wasu malamin su ce ya halatta wasu su ce bai halatta ba to don an bata auren za a ce akwai saki ɗaya, kamar ba zaura ta auren da kanta a mazhaban hanafiya suka ce ya halatta ba zaura ta auren da kanta kuma muka bayani a darussan da ya gabata da hadisin al'ayyumu a ahqqu bi nafsiha suna gani ita tafi cancanta fiye da waliyinta to amma da zance mafi inganci auren ce ne saboda hadisin ayyu mamra'atin an ka hannafsaha bi ghairi izni waliha fanikahuha badilun fanikahuha badilun ha badilun duk matan da ta aure da kanta ba da izinin wani ta ba auren ta bace ne sai wata bazawara sai ta aure da kanta tace na aura maka kaina yace ya karba to wannan auren ce ne amma in inda za a bata auren kuma za a ce akwai saki daya tsakanin su akwai saki daya amma duk auren da aka yi ijma'i kaman aure a cikin idda wanda aka yi ijma'i bacaccen aure ne idan aka gano aka bata aure, ba za a ce akwai saki a tsakanin ku su ba daga bayan sun saki aure saki igiya uku ne a tsakanin su ba igiya ba ba ba igiya biyu ba saboda haka idan an yi ijima'i za a ce akwai saki ba ba saki na bata aure in kuma akwai sabani sai a ce sai a ce akwai abun nan sai a ce babu akwai saki sai a ce akwai saki wannan za mu karanta a can gaba shine mai tumatul ke cewa Fasku, mal fasadu fihi mujma'u alaihi min ghairi talaqin yaqa'u duk kata auren da ake ijma'i akan batawan akan akan sa duk masabobin sun yi duk malamai su yadda baceccen aure ne wannan yana faruwa ne ba tare da wato ainihin saki ba amma idan kuma wato akwai sabani to zai zama akwai akwai saki kenan to duk inda ka je an ce fasku za a ɓata aure to kuma baya bukatan sai alkali ya lalata auren ko sai shi mutumin ya ce ya saki duk auren da shari'a ta riga ta ɓata da kawai ya ɓatu kawai Sunan bace ce. ba sai an je wajen alkali ya hukunce ce auren ya bace ba a'a sai dai rikici ne aka samu a cikin auren kawai eh kun yi aure a cikin idda to a shi kenan kawai kun rabu dole rabu da ita kawai ta biyar ka aura auren ku ya lalace kanwarka ka aura ko gogonka ko yafinnanka aure ya lalace ko surkuwarka ka aura ko yar matanka ko matar babanka shirya ta riga ta bata ba bukata alkali kuma ya zo ya ce zai wani shari'a ta wani shari'a zai kuma ba bukatan wani shari'a idan ana kokuntun kanwarsa ne ko ba kanwarsa ba kaga wannan kuma sai a tsaya a yi bincike a tabbatar da wanne ne a ciki ko kuma aurenta ya mutu ko bai mutu ba don za a iya zuwa kotu a tabbatar da cewa auren ya mutu ko bai mutu ba kafin ya aure ta matar aure ya aura ko wacce aka riga aka saka saboda ba a tantance wannan saki ne ko ba saki ba amma in ba haka ba ba bukatan zuwa wurin alkali an yace, ce wa ma fasaduhu min sadaqi wa ma sadaquhu wa ma fasaduhu sadaqi bima misli ba'du baqi wa ma fasaduhu duk bakin auren da ya zo mina sadaki ta bangaren sadaki ne aka samu matsala to fa hawa shi wannan auren Bakin mai wanzuwa ne ba'du bayan nan bi mahalin nifili da sadakin ta wato auren an samu matsala a wajen sadaki ne to auren sai a ce yayi amma sadakin ne za a canja sadaki ne sai a duba kamar ta wani irin sadaki ya kamata a mata misali mutum ya aure sai ba da sadaki giya ka giya haramun ne to sai a ɓata sadakin amma auren na nan sai a ce to a duba a gani nawa ya kamata a bata dubu ɗari ne ko dubu hamsin ko biliyan ɗaya gwargwadon sadakinta ko sadakin irinta nan sai a bayar auren ya jaru ko kuma ya ba da ɗa ya ce bawa ne sadakin na ya ce wannan bawan shi ne sadaki aka karɓa ka ɗaura auren sai daga ba aka gane ɗa ne fa ba sadaki ba ba bawa ba ne to yanzu kan sadaki kan babu shi sai a je a nemo wani sadakin kuma a bayar ko kuma bawa ne amma wanda ya gudu ba san inda yake ba har ka tare ba gano shi ba to yanzu dole a ba da wani sadaki kamar a sace wa mutum mota sai ce ita ce sadakin kaga wannan akwai garbi a jiki don wani awa ne wanda bai halatta ka sai da su ba duk abin da bai halatta a sayar ba bai halatta ya zama ya zama sadaki ba motar ka ta bata ko raƙumin ka ko an sace ka wannan bai zama ba zai zama sadaki ba saboda akwai garari a ciki akwai wani ya zama an gane ko ba a gane ba to duk abin da yake na haramun ne ko akwai garari a cikinsa to ba a bada ba a bada sadakinsa ba a bada sadakinsa idan an tare an riga an tare har ya sadu da ita sai a duba wani nawa ne ya kamata sadakin ya zama in ko kafin a tare ne sai a ce to ka ajiye wannan sadakin a gefe ba sadaki bane nawa zaka ba ta yanzu sadaki sai ya faɗa in ta da shi kenan duk abin da ta yi da shi na halal sai ya zama sai ya zama yace wa haisu dar'ul haddi yalhaqul walad fi kulli ma min an-nikah qad wa haisu dar'ul haddi a duk inda aka tun kuɗi haddi wato duk saduwan da mutum yayi da mace wani aure wanda yake lalace ce kuma ba za a masa haddi ba ba za a ce yayi zina ba to yalhaqul walad duk ɗan da aka samu zai riske shi za a ce ɗansa sani fi kulli ma minan nikahi qad fi kulli ma qad a cikin dukkan abun da ya baki minan nikahi na daga aure wato duk wani aure baci ce da za a ce ba za a maka hajji ba na zina to shi ne in ka samu da zama ɗanka in kuma za a yi hajji a ce hajjin zina ne to ɗan zai zama ba ɗansa ba ne ya zama ya zama zina ya zama ɗan zina duk auren da aka yi jima'i haramun ne misali mutum kawai sai zai auri kanwarsa zina kawai yake yi wannan za a masa haɗi ko auri yarsa ya yi zina ne ko wata wanda ta haramta masa wanda kuma da saninsa daidai wannan abun to shi kenan wannan za a masa haɗi amma in bai san kanwarsa ba ne sai ya aure ta daga ba sai aka gane ah kanwarsa ne fa wannan babu haddi ba za a masa haddi ba ya za a yi haka ta faru babansa yana yawace yawace yana yana zuwa fatoci neman kuɗi sai je Legas ya aure sauran iyalansa duk suna yola har ya haifu da wannan matan yarinya bata taba zuwa ba su santa ba shi dai ana cewa ya yi aure ya auri wata mata a Legas kuma har sun yi har sun haihu ya mace ba zan yi su. da zo yana neman aure kawai sai karo da wannan yarinya ne sai ce shi ya samu matar aure ba su san juna ba kenan sai ya aure ta da ba a Lagos ɗin suka haɗu ba ko a patakos suka haɗu ko a Kano sai ya aure ta ya matsayin wata mata kawai ya tsinci yarinya ne kawai sai daga baya taɗi ne kawo taɗi ana bayani shi kenan sai suka gane fa wannan yar babansu ne sai ta gane fa wannan ɗan babanta ne wanta ne to sai a ɓata auren amma babu me ba hajji domin bai sani ba ai ka duk abin da ka yi shi kan jahilci ka sani ma za a baka uzuri a kansa so za ka ba za a yi ba za a yi a kan abin kan wannan ba abin da ya sa za a a akan abin da mutum bai sani ba ko kuma ya yi tawili a kansa saboda akwai shubuha shi dai hajji an shir'anta shi don zina ne in ko mutum bai sani bai sadu da wata mata yana tsammanin wacce halatta ya sadu da ita ne ko matarsa ne rai akwai shubuha akwai shakka shin wannan abu zina ne ko ba zina ba tun kai baka sani wata ya za ya masa zina ya za ya masa haji haka nan auren da aka yi saɓani a wajen halaccinsa ko rashin halaccinsa wasu malamai sun ce ya halatta shi sai wani ya je ya yi kama auren mai harama da ake haji ko umra ko ba zaura ta aurar da kanta yanzu idan ka ce ya yi zina to ai ga wasu malamai kuma suna cewa aure ne kuma har da hujjansu to kaga akwai shakka ko da maganar kai ta tafi inganci sai akwai shakkan zina ne ko ba zina bane to ba za a masa haddi ba kuma za a ritsar da da idan kan ya samu za a ce ɗansa ne ko da daga baya an bata an bata aure saboda hadisai suke cewa udru'ul hududa bishubahat udru'ul hududa bishubahat ko idfa'ul hududa bishubahat kuma wajadtum fihi madfa'a ku tunkuɗe haddi da shakka ko in kun samu ina za ku tunkuɗe shi kuturar hududa mastaqatu kutun ku da haji gurgudun ikon ku duk da akwai rauni a cikin isnadin hadisin amma a kansa wannan malamai suke tafiya saboda mai saboda akwai shakka da ma ya ribuka ila ma la ribuka kabar abin da kake shakka zuwa ga abin da ba ka shakka shi yasa sai na Umar yace la an u'addila al-hudud bi shubuhati ahabbu ilayya min an uqimaha bi shubuhat in in bar hajji ban yi ba saboda shakka ya kamata a musu haddi ko bai kamata ba wallahi ya fi mini akan ne haddi da shubuha ka je ka sa a kashe wani ko a yankewa wani abin nan hannu ko makamancin wannan ko a ko eh, a masa bulala ɗari yace wallahi gara na bar saboda shakka akan naje na yi shi a cikin shakka Ke sa wata mata a zamani sai na Umar sai take saduwa da bawanta ta sai bawa sai take saduwa da shi sai aka kama ta ya aka kike saduwa da bawanki ita ce ah to ba maza ma suna saduwa da bayin su mata ba kaga namijin ya sai baiwa mace ai zai sai sa tsaka da ita ya halatta ya sadu da ita ya halatta ya sa Allah ta'ala ya nasanta wannan wa in khiftum Allah ta'jilu fawahidatan aw ma malakat imanukum sai ta ce to ni ma bawa na ta azzatunta tunda namiji yana iya saduwa da baiwarsa to mace ma za ta sadu da bawanta kaga zina ne to amma da ta faɗi haka sai sai abun nan sai sai sai na Umar bai mata haddi ba tace yace walola kitabullahi bainana wa bainaki la qamtu alayki alhadd wannan littafin Allah tsakanina da ke ba da sai na miki haddi To da an ce umma mala kai ma ko abun da zaman ku ya mallaka bayin ku za ku iya saduwa da su ita ce ta fahimci har matan ma sun shiga in sun mallaki ba kaga akwai tawili to sai sai na Umar bai mata haddi to duk inda aka samu shakka to ba za a yi haddi ba ai asali ba wai hajjin ake so ana so mutane su tsarkaka ne su daina sabon Allah shi kan hajjin an shar'anta shi don a daina sabawa Allah ne to sai zama ko mutum shi jahilci ne yasa shi yayi ko yana da wani tawili ko akwai sabani a cikin matsalan to sai a saurara ba za a masa ba za a masa ba za a masa haddi ba duk inda ba a masa haddi ba kuwa idan an samu ta za a ce ɗansa ne zai masa gado don akwai wani ya zama aure ne akwai wani ya zama aure ne to a wasu matsaloli kamar yadda wani malami ya kawo za iya za a yi haddi amma kuma ba za a riskar da ɗa ba yace wa nasabun wal haddu lan yajtami'a illa bi zawjatin salatin fasma'a mabtutatin khamisatin wa muhrami wa amataini hurrataini fa'lami yace da haddi da nasaba ba sa haduwa sai dai a wasu wurare wato in an yi wa mutum haddi wannan ba nasa ba ne zina kenan yi in ba masa haddi ba kuma ko da auren ba cece ne zan nasa ne to amma akwai matsalolin da za a yi wa mutum haddi ko ba za a riska masa kaɗa ba saboda ganganci a ciki Shi ne mutum da ya saki mata saki uku saki uku ɗaiɗaiɗaiɗaya har sau uku ita ce mabtuta daga ba kuma sai zai sake aurenta wanda za a masa haddi ai ganganci ne ga matsala ne da aka jahilta ba ba ta bukatan fatawan malami wanda ya saki mace saki uku ya halatta ya saki aurenta duk musulmin duniya sun san fi halatta ba sai dai yau kan musulunta kowa sani haramun ne wannan ba sai zo da gangan sai zo ya saki aurenta sai za a masa haji amma kuma za a riskar masa da me da ɗa afuwan ɗazun kamar na ɓata abin nan inda ake haji kuma a riskar da ɗa shine kaga za a masa haddi amma kuma ɗan nasa ne tunda da sunan aure aka aka yi shi amma kuma haddi za a yi amma in ba irin wannan ba in dai an maka haddi to ba za a riskar maka da ɗa ba amma wayannan matsaloli guda biyar za a maka haddi kuma a bar maka ɗan kaga haddi da da dangantaka ta haɗu kenan na biyu shine hadisa ta biyar ta biyar idan mutum ya wuri mace ta biyar za a masa haji akwai wanda jahilcin sai kai bai san mata ta biyar haramun bane sai a masa haji amma in an samu da kuma dan nasa ne dan sai zama nasa sannan haka nan abin da abin da muharrama mutum ya auri kanwarsa ko ya auri yarsa shi ma za a masa haddi amma kuma aka ce dan kuma nasa za a riskar masa da dan haka nan mutumin da ya auri baiwa ya ya sayi baiwa amma ya san cewa ya ce kuma ya sadu da ita za a masa Haji kuma ya sun haihu ɗan nasa ne ya san cewa ya ce amma sai aka sayar masa da sunan baiwa kuma sai zo ya ci gaba saduwa da ita saboda mutane ba su san cewa ya bace to na abin da ya zina ne za masa haji kuma za a za a riskar masa da yaron amma sannan na biyar shine mutumin da ya sayi bai wanda wajibi ne ya intata, wajibi ne ya intata. kamar ya sayi kanwarsa ko yarsa ko mamansa ko gogonsa wannan kana sayan irin wannan baiwar ta riga ta zama ya automatically a shari'ance kawai ya ce ba baiwa ba ce shi kuma kawai sai zo ya dinga kaɗaka da ita kuma ya sani ya masa haddi amma ɗan kuma a ce a ce nashi ne a riskar masa da tsaritar masa da ɗan to wai na wai nan matsaloli ne haddi da dangantaka suke haduwa? ya ce walillati kana bi haskin ta'u sadaku ha laisa lahum tina'u walillati kana bi haskin ta'u duk matan da jin daɗi ya kasance da shi wato duk auren da jin daɗi ya kasance da mata sadaku ha sadakin wannan matan laisa lahum tina'u ba a hana shi wato duk aure ɓatacce wanda kan a ɓata shi a gano ɓatacce ne a ɓata shi ko shari'a hukuma ta ɓata shi ko shi gano ɓatacce ne rabu da matan to in dai an sadu sai an ba da sadaki in dai sadu da ita sai ya ba da sadaki in ya ji daɗi da ita ma sai ya ba da sadaki da haka in ka ji ba sadaki dama kwata-kwata ba su tare ba ne amma idan sun tare dole ne a ba da a ba da sadaki idan tarewan na saduwa ne za a ba ta sadaki cikakke cikakken sadaki yadda aka ambace shi ko irin sadakin tamkarta idan kuma tarewan ya ɗan ji daɗi da ita ne ya rungume ta ko ya sumbance ta ya ga ta ya ji daɗi amma bai sadu da ita ba to za a ba ta sadaki amma alkali ne zai ishtihadi ya ga nawa ya kamata a bata ba wai cikakken sadaki ba don ba cikakken tarewa ba ne so za ka sai a ga to wannan nawa ne ya kamata a mata sadaki dubu ashirin dubu goma dubu biyar dubu hamsin wannan ishtihadin alkali an baro alkali ya yi ya ishtihadi akan wannan wal aqdu lin nikahi fi sirri tunib walau bil istikmani walau bil istiktami wal fasqu yajib wal aqdu kullu awri wal aqdu lin nikahi kullu awri fi sirri asirran ishtunib an nisanci wannan wato haramun ne a kulla aure a sirrance. ko a yi auren sirri walau bilis kitami ko da da neman a ɓoye ne an yi shi a sarri amma aka ce jama'a da Allah kar kowa ya ce an yi auren nan mm, a ɓoye shi ba a son a sani to wal ya ji ba ta auren ya waje ba ba ta auren ya waje ba shi aure ai so ake a bayyana shi a shi duk hazan nikaha wa alinu ku bayyana aure kuma ana son a bambance aure da zina hadisi na boyewa ake idan mutum yana da duro da mace yana zina na sarki ya dauke ta kamar matarsa amma zina yake da ita ai baya son a sani to shi ne ake boyewa amma aure kuma ana son a sani to sai zo ya aure a sirrance kuma ya ce abin nan kar a bayyana auren to irin wannan auren sunan sa ce amma auren sirrin da ake fatawa shine wanda aka yi ittifaqin sirran tashi ta bangarorin duka guda biyu bangaren mace da bangaren namijin aka ce a sirranta auren da waliyan duka suka ittifaqi auren da kada faɗa wa kowa to wannan auren kafin a tare za a bata shi sai dai a sake wani auren daban ko ai wasici cewa jama'a kar a sirran kar a kar yada wannan auren kuma ko da akwai jama'a lokacin da aka kulla wannan auren aka ce wannan auren ba tacce ne me yasa za a bata ki ai wani zai tuhumi cewa zina suke don ba su ji labarin aure ba sun gashi da mata musulunci yana kare mutuncin mutum yana cikin abdaruratul khams abubuwa na dole ka kiyaye su akwai hibzul nasli ko hibzul irdi kiyaye dangantakanka ko kiyaye mutuncinka idan aka yi aure a sirrance sai aka mutu yana shiga da mace yana fita da ita sai a ce zine yake wannan ya taɓa mutuncinsa idan ta yi ciki sai a ce an samu cikin shege ciwon yaro aka fi sai a dinga masa kallon ɗan zina ne ba a san auren ba musulunci ba zai yarda da wannan ba sai a lalata sai a lalata auren idan an boye shi kafin a kulla auren ko lokacin da ake kulla auren sai ta wani auren ya ɓaci suna itifaki a boye shi sai dai a sake wani auren idan ko sai bayan an ɗaura auren ne sai aka ce to jama'a bayan an watse fa kenan wani ya aure wancan amma don Allah boye kar a dinga faɗa bayan bayan abun nan bayan kulla aure sai wani ya tashi ce don Allah jama'a ya da auren nan ko ina a ji shi sai a yada shi kawai a bayyana shi ko ina to idan an yi haka wannan auren yayi kun fahimci bambancin kafin a kulla aure aka yi ittifaki za a kulla aure na amma kar a faɗa sai mu ce a ko kun kulla bai yi ba ko ana kokarin kulla auren sai to na aura maka amma kar a gaya kowa ni ma na karba amma kar a gaya wa kowa wannan auren kawai sunan sa baki sai bai yi ba bai yi ba jama'a za a kulla aure amma da Allah kar a gaya wa kowa muna kulla aure jama'a to Allah amma in an tashi nan kowa ya sirranta to su kullin bai yi ba kwata kwata za a bata shi in ko bayan an kulla auren ne an gama jama'a kun shaida mun shaida aure ya kullu igan ya kace to don Allah kar a yada auren nan to auren yayi amma da sharadin a yada shi eh kullin yayi da lokacin da aka kulla babu wannan sharadin ko kafin a kulla sai wani ya tashi ko ya ce jama'a don Allah abi kororo kororo a a ce an auren wani da wanci a yada shi don Allah social media da media da abun nan sauran me ake cewa abun ne su gidajen rediyo da talabijin traditional media so da haka sai a je a yada shi kawai saboda haka in bayan an kulla ne sai ya zama kamar ihu bayan hari ne za iya za iya gyara shi amma kafin a kulla ko lokacin da ake kullawa sai ake wannan yi karo da ka'idodi na wato ainihin na shari'a wanda suke cewa a yada aure wato ainihin a ko'ina shi yasa ne ce walau bilisti kitami a listi kitami shine neman ɓoye aure ko da nema aka yi aka yi aka ce a ɓoye shi kafi a kulla ko lokacin da ake ƙulla bai yi ba in ma an ƙulla ne a wargaza wannan ittifaqin da aka yi ko kuma cewa a ƙulla shi in kuma dama akwai saɓani lokacin wannan sun ce a bayyana wannan sun ce a bayyana a haka aka yi masu bayyana za su bayyana shi kenan aure ya yi. يتي والبطء بالبطء هو الشغار وعقده ليس له قرار وأجل الكالئ مهما اغفل قبل البناء الفسق قبل البناء الفسق فيه اغفل يا كما تذمع أؤملاني وما ينافي العقد ليس يتعل شرقا وغيره بدوء يقبل ويفسد النكاه بالإمتاء في عقدته وهو على التوئق والبطء بالبطء هو الشغار سوكا دسوكا shine auren shigar ko a ce farji da farji wa aqdahu kullu auren shigar laysa lahu qararu bai da tabbata wato ma'anar tsoka da tsoka shine ko farji da farji shine ka aura wani yarka ba tare da sadaki ba shi ma ya aura maka yarsa ba tare da sadaki ba wato auren da aka yi shi babu sadaki aure ne ɓatitse shi ne ake cewa nikahu shigari nikahu shigari an yi canji kenan ka bashi ya ya baka to manzara ma ya hana wannan auren a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin umar yake na ha rasulullahi suna an nikahi shigari ko an shigari manzara ma ya hana auren shigar shine auren canji ba ni in baka kawai to sai malamai suka kasa nikahu shigari kashi uku akwai sarihu shigari akwai wajahu shigari akwai murakkabun jihuma sarihu shigari shine canji da canji na zahiri zawwijni ibnataka ala ala an uzawijaknati bighairi sadaki ka aura ni yarka in aura maka yata ba sadaki a tsakani shikenan shi sai ya dauko yarsa sai ba shi wannan ma ya dauko yar ya bayar ba tare da sadaki ba wannan auren ba tacce ne kafin a tare in aka gano za a bata ko da bayan an tare ne za a bata auren ko da bayan tarewa ne ko ya sadu ke ita ko an bata shi nan kenan ma'anarsa an yi aure babu sadaki kwata-kwata wannan shi ya abin ya karya ka'ida ta aure an rasa rukuni babba daga cikin rukunin aure wanda maza za ke cewa la nika illa bi sadakin babu aure sai da sadaki to ga wani aure an yi shi babu sadaki an yi canji kawai to wannan auren ɓacicce ne ko kafin a tare da kuma bayan an tare sannan akwai wajen hushigari ne ka aura mini yarka a bisa sadaki dubu hamsin ni ma in aura maka yata a bisa sadaki dubu hamsin an ta sadaki a matsayin su ɗaya ne sannan idan an tashi sai a yi zaniya kai ka riƙe dubu hamsin ɗinka ne ya riƙe dubu hamsin dina kaga kama an yi babu me kama an yi babu sadaki ne saboda haka wannan auren shi ma haramun ne wannan auren idan an gano an yi wannan auren kafin a tare za a ɓata shi in ko bayan an tare ne to ba za a ɓata shi ba amma za a gyara sadakin sai mun karanta a can ba duk wanda ɓacin sa daga sadaki ne za a iya gyara sadaki ne bai daidai ba ba wai kuta kuta babu bane to in an riga an tare za a gyara sadaki. ya za a gyara sai ka ce dubu hamsin shi dubu hamsin ga an ambaci sadaki ambaton nan da aka yi shi yace ce auren ba za a bata shi ba bayan an tare don an faɗi sadaki sai dai faɗan da aka yi ba daidai bane kamar a ce giya ne sadakin ko kare ko alhanzir ko gunki sai a ce to a'a nawa ne ya kamata wance sadakinta sai ta ita dubu hamsin ɗin ya yi to ɗauko dubu hamsin ka bayar kai to wannan fa wannan sadakinta zai kai dubu ɗari to ɗauko dubu ɗari ka bata shikenan a yi sadakin kowa gwargwadon kowace gwargwadon matsayinta sannan kuma a ba da sadakin shi ya bayar wancan ma ya bayar kaga ba canji aka yi ba kenan amma aka ce kawai shikenan dubu hamsin hamsin kai ka rike naka jin rike nawa mu yi zamiya ai kamar an yi babu sadakin ne kenan dai bambanci da canji da canji kamar wancan din ne kenan amma da an ambata to wannan sai zama babu matsala to amma nan kuma akwai bambanci idan ya zama na al'adan garin al'adan da nace babu matsala an ambata ma'ana babu matsala za a iya gyara sadakin bayan an tare amma kafin a tare kuma duk da an ambata za a bata amma idan al'adan garin dama dubu hamsin hamsin ake ba da sadaki ba wuce dubu hamsin sai wannan ya aura wannan yarsa wannan ma ya aura shi wancan yarsa sai suka yi sadaki dubu hamsin hamsin ya ba matsala a ciki sai dai wannan ya ɗauko ya ba wannan wannan ma ya ɗauko ya bawa wannan ba za a ce za a yi zamiya ba ba maganar zamiya a ciki so da aka kowanne ya so ba yanzu kama al'adan sadakin mu galibi ba yankawa ake ba dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin sai dace duk dubu hamsin hamsin suka bayar wannan ba matsala ba a kansa ake magana ba wani wata yarjejeniya ne to mu yi dubu hamsin hamsin ma sai mu zame da shi ne aka ce ba yadda da wannan da wannan zamiyan ba ko da wannan daidaitawan ba sai auren a ɓata shi za a ɓata shi kafin a tare bayan an tare kuma sai a tabbatar da shi amma a gyara sadaki to akwai murakkabun min huma shi kuma da ya ji kawo shi abin nan sarihu shigari ne sai kuma waje hu shigari sai aka ce murakkabun min huma abun hauharwa daga gare su sai wannan ya ce zawijni ibnatika ala mi'atin wa uzawijak nati bi ghairi sadaq ka aura min yar ka zan baka dubu ɗari ni kuma in aura maka ya ba tare da ka bada kokobo ba wato saboda yar wannan tafi yar wannan matsayi da haka wannan zai bada sadaki wannan kuma babu sadaki shi ma bataccen aure ne idan an gano su shi wancan wanda aka yi babu sadaki hukuncin saukuncin sarihu shiga ne saboda haka ko an tare ko ba a tare ba za a bata aure kafin a tare aka gane bacacce ne bayan an tare ma aka gane bacacce ne don ba ba da sadaki ba amma an ce ba sadaki za aka bashi ita aka daura masa ita amma wanda ya ce zai ba da dubu ɗarin nan kafin a tare shi kuma za a ɓata sadakin in kuma an tare ba za a ɓata ba kaga hukuncin sa ɗaya da wajen shigari sai a gyara sadakin sai ga in sadakin ya fi dubu ɗari dubu ɗari biyu ne sai a bayar amma wancan kan za a ɓata qabla binai wa ba bina bayan an tare da kuma da kuma idon an tare wannan shi ake cewa kahu shiga sai ce wa ajalul khali'i mahma ukfila قبل البناء تسكو فيه عملة جارة إنا كبيرين نواني با أغفل واني أقول بي عملة أناسة أقول يقول تا وأجل الكالي أجل sadaki na bashi wato sadakin bashi shine mu'akharu sadaki ake nufi da alkali an yi kuɗi a hannu amma wani bangare kuma bashi ne duk sadakin da yake na bashin mahama urfila ko yaya aka rabkana da ajalinsa ba a yi ba sai aka ce to an ɗaura aure an ba da sadaki dubu goma amma dubu ashirin kuma sai daga baya sai ba a sa masa ajali ba sai suka ce alfasku fihi ba ta auren a sha'aninsa ru'un an aiwatar da shi kablal bina'i kafin a tare wato kafin a tare in je ba a bada ba a yi ajali na mu'akharu sadaki da wato ainihin za a yi za a yi shi bashi ba to kafin a bata kafin a tare ana bata wannan auren sai a sake kulla shi da adda sadakin da aka yi ajalin sa amma kenan idan bayan an tare ne sai a sa masa ajali kawai ba za a bata ba za a bata ainihin wannan auren ba wannan shine mashahuri a mazhaban malikiya amma zance mafi inganci ba za a bata auren ba ai an faɗi sadakin har an ba da wani makila ya ka ce to sauran sai daga baya nan, rashin yin in an yi ajali haka ake bukata in ba ya ajalin ba kuma ba sai ya ajalin ba ai aure kan ya kullu ba za a ce shirki sai an sa ajalin jiran da za a biya wannan sadakin kafin a ce aure ya inganta ba yasa wasu malamai suka ce ba su yadda da wannan ba duk da cewa shi fi shahara a masu maliki amma akwai a maliki akwai da suka ce a'a ai dai an faɗi sadaki ko kuma an ce bashi ne to me zai hana kuma auren ya inganta ba dalilin da zai rusa da zai rusa wannan aure din saboda da auren yana nan kafin a kafin a tare za a tabbatar da shi bayan an tare ma za a tabbatar da shi amma a sa masa ajali sai a gyara kenan ko ne hikiman da ta sa aka ce a sa ajalin saboda idan ba a sa ajali ba ba a san rabiyan sadakin ba ba a san rabiyan sadakin ba to shi yasa wasu auren rakwi da yawa an yi su har an yi jikoki ba ba da sadakin sa ba amma abinda malamai suka ce wanda suka ce ya halatta a yi aure kafin sadaki su suka fi yawa suka ce duk abin nan ba kafin ajali ya halatta daura aure da sadaki ba shi ba a yi ajali ba su ne malamai da suka yawa suka ce suka fi yawa duk sadakin da aka yi ba a masa ajali ba to ajalinsa ɗaya biyu ne ko dai ka sake ta ranta ka sake ta sai ta ce ba ni sadaki na ko kuma idan ka mutu sai a biya a cikin tarika idan ka mutu za a biya bashin wannan sadakin wannan shine ajalinsa da haka in ba san ajalin ba ma babu matsala idan ya sake ta zai biya ko in ya mutu za a biya a cikin kuɗin kuɗin da ya bari abin da ya shafi kuɗin da za a gada sai an bada wannan don ya zama bashi sai an biya bashi kafin a kafin a riba gado to amma matsalan shine masu bada sadaki da ake mantawa da shi da ake mantawa da shi duk da yanzu an gyara amma a zamanin da mutum zai zo ya auri mata sai a ce an bada sadakin saniya kuma saniyan ba a santa ba fa kwata-kwata ba a santa ba har shi baban ya mutu a riba gado ba a tina ma da maganar sadakin ta ba to kaga wannan kuskure ne wannan yana nan wajibi a kan mijin dole ba da sadaki to amma wasu an kan manta da wannan din to kaga wannan hadari ne amma da an nuna saniyan nan ko an ce rana a cewa zuwa karki saniyan kaga da zo ai kaga ajali yayi me yayi amfani duk sadaki da auren da aka yi shi kaga ba ba da sadakin sa ba akwai hadari a ciki saboda haka kai miji idan babanka ya bada ya ambaci sadaki bai bayar ba ko saniya ko ta kadara to kai ka je ka bada sadaki don ba yin aure babu sadaki amma ba za a ce ƴaƴan da aka haifa ba na halal ba ne domin ba a bada sadakin ba har yanzu a ayin an rabu za a bada sadakin ko kuma an mutu abin da ake tsoro dai an manta ba a bada ba a wannan sadakin ba to sannan kuma sadakin ana yin in an ambace shi za a bayar abun da aka ambata in an ce an yi sadaki ba a faɗa ba za a bada da sadakul misli ba a ambace shi ba a ambaci gurgurdunsa ba sai a duba to nawa ne irin sadakin ta ya kamata kai ka bayar tunda saniyan ma ba a san wace ba ne kaga sai a duba kamar saniyan nawa ya kamata a mata sadaki shikenan sai a yi kimanta wa ma yunafi al-aqd laysa yuj'alu shartan wa ghayruhu bi dawin yuqbalu wa ma yunafil al-aqda duk sharadin da yake saba wa kulla aure laysa yuj'alu shartan ba a sanya shi sharadi duk abin da yake kore aure ba za a sanya shi sharadi ba wa ghayruhu in ko ba zai fata auren ba yuqbalu ana karban sa bi daw'in wato da yarjejeniya wato duk sharadin da za a sa a aure sai ya zama to ai wannan ya kore ma auren ma gaba daya ko makasudin auren sai wannan sharadin da yi ba misali sai a aura maka mata amma a cikin sharaɗi ba ka samu da ita ba to me amfanin auren to wannan sharaɗin ba za a karɓe shi ba kwata-kwata kuma ko an karɓe shi shirme ne saboda ya saba wa shari'a shari'a ta halatta mutum ya ji daɗi da matarsa kuma ya da ita kai kuma ka ce a yi auren amma babu saduwa to sai a ce maka kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batin wa in kana min atashar duk sharaɗin da ya saba wa alqur'ani da hadisi ya saba wa shari'a manzala sama ya ce sharaɗin ɓatacce ne ko da ya kai sharaɗi ɗari wa kana ya ta tashar ko da ya kai sharaɗi ɗari so da haka sharaɗin ya ɓata ya abin nan ba za a karɓe shi ba ma'ana ba za a karɓe shi ba ko da an kulla auren kan wannan bai zama wajibi shi wannan mutumin ya cika wannan sharaɗin ba misalinsa kamar ma a ce an baka mata amma sharadi da daddare za ka sadu da ita ba za ka sadu da ita da rana ba to wannan shi ma sharadi ne na shirmi ka je ka sadu da matarka da rana da sharadin zai halatta maka abin da aka aka haramta maka ne so da haka ba a sanya shi sharadi amma duk abun da baya kore kullin aure sai aka sanya shi sharadi to da yarjejeniya ana iya sa misali za a aura maka mata sai to bayan sadakin da ka bayar sharaɗi sai ka gina mata gida tsirarre gidan sama kuma ka mallaka mata shi in ka yadda shi kenan ba ne shikali a ciki kuma sai ka siya mata mota fahira wato kamar jeep babbar mota wanda za ta dingawa suna zuwa unguwa sai ka yadda da wannan shi kenan babu wani matsala duk da yarjejeniya ne amma in babu yarjejeniya auren da zai yi wannan sharaɗin babu shi idan baka yadda da shi ba nan bai zama sharadi a auren ba aka aura maka ita kuma baka yadda da wannan sharadin ba to bai zama wajibi ka cika abun nan ka cika wannan wannan sharadin ba amma sharadin da abun nan eh, sharadin da za a yi maka a ce ba za ka eh, abun nan ba za ka yi kaza ba bai kore kullin auren ba kuma sai ka karba to wannan wajibin ka ne ka cika shi misali a ce za ka aure ta amma ba za ka bar garin da ita ba anan za ku zauna to wannan dole ka cika wannan sharaɗin idan baka cika shi ba tana da zaɓi ko ta zauna da kai ko ka ko bude. ita dole ka kuma ka rabu da ita haka ne ta sharɗanta maka mota ko gidan ka yadda to wajibin ka ne ka cika wannan sharɗi saboda almuslimuna ala shuruɗi musulmai suna kan shuruɗansu kuma hadisi ya zo inna haqqa shuruɗin an tufa mastahlaltum bihi al Sharaɗin sharadin da kuke cancanta ku tika shine wanda kuka halarta farji da shi sharaɗin aure wannan dole ne ka abun nan ka ci shi ka aure ta da sharaɗin ba za ka mata kishiya ba da sharaɗin ba za ka mata kishiya ba wannan sharaɗin dole ka ci kashi in ko baka ci kashi ba tana da daman ta nemi saki kuma dole ka sake ta da kai ka jawa kan gari zai wa kuma mutum ya karba a lokacin yana ganin kaman aiki kam kishiya sai a lahira wai. in ka kuskura ka karba kace kishiya sai a lahira to za ka sha wahala a duniya ko kuma ka rabu da ita eh, ko dai ka san cin wahala ba isa ka ƙara auren ba ko kuma ka rabu da ita Ya yanka su rasa uwa a gidansu ko da karka karba tun farko karka karɓa to kaga irin wannan sharadin in ka karbe shi dole ka cika shi akwai sharadin da ba a karɓa zan zaka aure ni amma kuma fa sakin matarka yana hannuna wato kishiyar ta kenan za a yi auren amma duk lokacin da ga dama za ta sake auren matarka wannan ba san ya shirye shirme sunansa shirme sunansa da haka idan an yi wannan shir'in am shir'in ya lalace in kuma ka yadda ka karbe shi sai abin nan a lokacin mato ka ba ta zaɓi ka wace ta ta sake matan ta sake matan ma ka ta amma idan a lokacin ba ta sake ba kamar akwai wani abu da ake cewa abin nan wakilci na saki Shi ne ka ba mutum wani kirki zaɓi zai iya sake ka je ka sake mata na in kana so sai ta ya sake ta shikenan kaman ka zaɓi kaina abin nan ta zaɓi kanta ko ta zaɓe ka sai ta zaɓi kanta shikenan ta sako kaga wannan wakil ta shi kai amma sharaɗi ne na ƙulla aure cewa sakin matar ka yana hannunta duk lokacin da za ta saka Ya ka ƙulla wannan auren a haka ko dai a lalata auren ko kuma a lalata wannan sharaɗi domin sakin aure a hannun namiji yake ba za a mai da shi kuma hannun mace ba da wannan an mai da shi hannun wani ne daban gaba ɗayansa ba cewa in kana so ka je ka saki mata na bane ko mata in kina so ki saki kanki bane to haka ba a ba a yin wannan sharadi yace wa yafsudu nikahu bil imta'i fi uqdatihi wa huwa ala tuqtufi wa yafsudu nikahu aure yana bati bil imta'i da diyar da dadi fi aqdatihi a wajen kullinsa wa hawa ala tuqtufi shi kuma a bisa yarjejeniya ana ainihin wato bibiyansa ana bibiyansa wato wannan kamar wasu sharuɗai ne mutum yake sawa shi kuma zan auri yarinyar nan amma kuma za ku bani gida ko za ku bani mota ko za ku bani filinku na wuri kaza kun fahimta to amma ba tilasta mun ba su yadda da wannan ba kuma sai a ƙulla auren a haka to wannan auren ba ce ne ya dama babu yarjejeniya a cikinsa amma in sun yadda eh za mu aura maka ita din ba matsala kuma za mu baka gida kyauta ka zauna ko motar da za ka dinga hawa shi na auren ya yi wannan su suka dama suka maka alheri kamar yadda kai ma in dama za ka musu wannan alheri din idan da yarjejeniya ne ya halatta in ko ba a yi yarjejeniya ba to wannan auren bai halatta ba dama ba su yadda ba kuma aka kulla auren a haka sai a bata auren domin an gina shi akan wani abu wanda ba a yi yarjejeniya a kansa ba kuma ka in an yarda dole a cika in ba yarda ba kuma ba za a cika ba to yanzu ba ai yarjejeniya ba ka kulla a haka kuma an ambata to sai a ce a a bata wannan auren domin gudun rikici da zai zo ya faru daga baya idan an zo ai aure aka ce ai ka tsawal alƙawari yace ban dauka ba to kaga kashin ta ko dai a zauna ba lafiya ko kuma a rabu auren to tun farko gara a raba auren a sake ɗaura shi da wani abu da aka yi kifaji a kansa aka aka yarda da shi domin gudun wato ainihin rikici wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh